wannan ya ce yana tambaya an ce ta haniki a kai ɗanyen jinjiri wurin manzon Allah ya sa dabino a bakinsa mai albarka ya saka masa baki aka ce khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka yi wa kuma ba wanda za a yi wa shine yace to mutum ya ya zai yi mutum uban dan ko uwar ɗan eh? ba zai yi ba saboda me wannan yace nuridu bayanan wadihan fima yata'allaqu bi ruqiyya hal hiya min hud min hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam am la ar-ruqiyya wai yana tambaya menene hukuncin ruqiyya yana cikin shiryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko a'a yana cikin menene hujja ne

haka ne to aka ce wai ya halatta menene hujja suka ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sahabbansa zuwa wata bukata da suka je suka samu ne ko mai unguwa ko daga kunama ta sai da suka je suka ce mu baki ne ku sauke muku ba mu biyafa sai suka kiya ma'ana mutanen ƙauye suna da rowa kenan ko sun ki ba su biyafa kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jarrabe su mutanen ƙauyen mai unguwa ko ne ko dagaki sai ku nama ta harbe shi mun gane ko sai suka nemi magani duk suka rasa sai suka dawo wurin waɗanda suka wulakanta ɗazu ɗin suka ce ko kuna da mai wanda ya iya rukiya sai da yake in eh, na ina da rufiya na iya yace amma ba za mu yi sai suka ce ga mai unguwa kuna mata harbe shi ko maciji kuna mata harbe shi ko maciji yace eh za mu yi muku ruqiyya amma da kun hana mu biyafa ba za mu yi muku ba sai kun ba mu me la'ada lada ko la'ada lada ko la'ada la'ada sai ai ne lada kuma fa mm-hmm. lada tana nufin kayi wani abin da zaka samu sakamako wurin Allah madaukakin amma abin da wani dan zai baka shine la'ada ko la'ada sai an sayar da wani abu abin da ka sani nan ko eh abin da ka sani nan ko eh karma larabci ne aka ce lada menene eh ya zama ladarsa kenan ku? la'ada kuma fa abin da ka sani kenan wani ya yi sayar da wani abu za a bada la'ada ko eh, shi shine mukabilin wani abu kenan ko Na eh, ya bambanci tsakanin lada da la'ada na ya bambanci you. Hmm. Eh. sai suka ce ba za mu yi muku raqiya ba sai kun ba da la'ada ko lada ba haka ne bane eh. sai suka yi karanta musu sai suka ba karanta musu Fatiha sai Allah ya warkar da mai unguwa ko hakimi ko da sai suka ba su garken tumakai sai suka ce to yanzu ba za mu yi amfani da wannan ba sai mun je mun tambayi manzo Allah mun ji halaccin wannan mun gane ko da suka zo suka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ma yudrika annaha ruqiyya yaya aka yi ma kasancewa wannan ruqiyya ce ina abin da suka ba ku ni ma ku bani rabona a wannan ya nuna halacci kenan kuma halacci ba ta ya halaka kina ruqya ya halaka kina ko aha lallai wannan ruqiyya da kake gani tana da matukan muhimmanci tilas kowa ya koye shi a gida ka koya shi ma ya koya kowa saboda rayuwa ta riga ya ta shiga cikin wani hali da duk inda ka kai sai ka shiga wani hali kai ma kowa ne ne kai dan yake a ah, kul ah, eh, yake min aljinnati والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بهكا يفرقها da ɗan adam da aljani da kake tare da su a duniyan nan kowanne yana da sharri da kallo ko hasada ko maita ko menene ko kulle kulle ko kulle ko tsuru ana nan baka sani ba kallon ka yayi hararar ka yayi ko menene ana nan sai ka son ka ga matarka kina nan sai ga ba kya son ki zauna gidan kamar ki fita to wa'annan idissa sa'an da aka ga hali yayi haka ba wani abu ne magariya za daka ganyen magariya kwaya bakwai ɗan kankani son kurmi kaje za su yar maka aka kawo ka karanta ayoyin ruqiyya ayoyin warware sihiri ka tofa a ciki ka sha kai wanka ko ka ba mai shi sha wanka in Allah ya da an warware sihiri sai ga al'amari ya saki dawowa akan al'amari duk waɗannan tsurku ba an ce falaki da nasu maganin yan tsurku ba da'iman sai ka lizanci ayatul kursi da falaki da kulhu wallahu da falaki da nasu mm. in ba haka ba rayuwa tana tafiya da'iman sai ga aisha cikin wani hali ka rasa menene sababi kana zaune ka ga ka tsatsani masu ka baka so ka kina zaune lafiya da kika kin tsani gidan so yake kika ba kowa bane sai yanci ne wani ya kalle ta wani ya harare ta wani ya kalle ta wani ya harare ta ko aljani sun je sun hade hade ba sa kaunan ba sa son zaman lafiya kai da dan uwanka kai da mako haka abubuwan suke faruwa to sai sa sai an fashe ma addu'a ko ruqiyya ta halatta قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى kitabul azahi littafin layya layya a cikin hausa jam'i ne ko mufradi jam'i ne layya jam'i ne menene mufradinsa ba shi da mufradi a hausa ko to wal abahi jam'u ubsiya ragon da za a yanka ranar sallah wani lokaci ake yankawa bayan rana ta yi ne lokacin buha to sai aka ɗauki lokacin aka ambaci wannan abu mun gane ko imam Bukhari ya ce babu sunnatin adhiya aw udhiya ce babu ne ke bayanin sunnancin illayya al-Umar ya ce, Ibn Umar ya ce عمر sunnatin, ya ce layya mai ميتيتي sunna ce wa ma'arufun abin kirki ne da musulmai suka sani suka saba mm. suka saba da shi ko mm. to malamai sun sabani cikin hukuncin layya kala mm. wa talafu fiha sabani suka yi ko sun kari juna ilimi sun kari juna ilimi ko wannan bai isa ya zama sabani ba ko sai a ce to malamai sun kari juna ilimi siya fa qala sa'id ibn musayyib wa ata ibn abi rabah wa alqamatu wal aswad والشافعي وأبو ثور لا تجب فرضا لكنها إليها من فعلها كان مصابا ومن تخلف عنها لا يكون آثما وإنن جيبوجين إلمي دا أكفتا tun daga kan sa'id ibn musayyib ai kowa san wane da sa'id ibn musayyib ko sayyidu tabi'in kenan ko banda wai sun karni ko wa afa ibn abi rabah wa alqama wal aswad duk wa'annan manya manyan malamai ne tabi'ai wa shafi'i da imam shafi'i wa abu duk ce ba wajibi ne. amma mandubi ne in ai zaka samu lada in baka yi ba ba ka da laifi waru ya zalika an abi bakri yace wannan hukuncin da suka faɗa shine mazhabin abi bakri wa umar wa abi mas'ud al-badri wa bilal sayyidina abubakar da sayyidina umar da Abu Mas'ud al-Badri da Sayyidina Bilal suka ce layya ba ba wajibi ba wajibi ba wajiba bace ko layya ba wajiba bace ko ko ba wajibi bane ba wajiba bace mandubi mandubi ne mandubi ya ce in kai ba a baka lada in baka yi baka laifi wa qala al-layth layth ibn sa'ad qarinin imam malik wanda yake shi da imam malik martaba su daya a cikin ilimi wa rabi'a rabi'atu ra'ayi shaykhun imamu wa malik su suka ce la nara an yatruka hal musirul malik li amri bahiya mm. suka ce muna ganin bai dace ba mutum yana da hali a ce bai layya ba har yanzu kuma ba su tilasta ba fa mm. wa qala mm. malik imam malik imam darul hijra yake la yatrukaha kada mutum ya bar layya alhalin kasancewa yana da hali ne fa in tarakaha bi sama sana'a in mutum ya yi da gangan bai kyauta ba menene hukunci kenan har yanzu menene ai amma hukunci wajibi ko kuwa a'a sunna ko mandubiya imam malik yace ba na ganin cewa mutum yana da hali yake yi in yana da hali yake yi bai kyauta ba mm. in mutum ya bar wajibi za a ce masa wannan magana sai a ce yayi laifi ko illa an yakuna lahu udhrun yace sai dai yana da wani uzuri wa huqiya an an-nakhai annahu qala al-adha wajib ibrahim an-nakhai yace wajibi ne yin layya ala ahli al-amsari ma khala al-hujjaj yace duk wanda yake zaune a gari wajibi ne a kai shi banda al-hazai wa qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace qala Muhammadu ibn al الأضحى واجب على kulle مقيم في Muhammad محمد Hassan almajirin imam Abu Hanifa ya ce دو wanda ke zaune birni wajibi ne a kansa ya layyaban da wanda ya je aikin haji wanda ke zaune gida idza kana mutiran in ya zama yana da hali wa qala abu hanifa wa abu yusuf abu hanifa da abu yusuf almajirinsa ɗayan karinin Muhammad ibn al-Hasan suka ce wajibi ne a layya tajibu ala al-hurri al-muqim al-muslim al-musir suka ce in da wanda yake zaune mazauni sa'an yana da hali suka ce wajibi ne akan sa yayi ko suka ce wajibi ne akan kowane mutum yayi layya عن نفسه وعن ولده الصغار أما الوجوب فقول أبي, أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف وعن أبي يوسف أنها سنة وذكر الطهاوي أنها قول أبي حنيفة واجبة وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة قال حدثنا اي yanzu mun san hukuncin da yako wani ce wajibi wani suka ce a'a sunna wani suka ce mandubi waɗanda suka ce ba wajibi ne yin layya sun fi yawa mun gane ko قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبير الأيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يفتا يتي رانا ليا إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا nusalli manzo Allah ce farkon abinda da za mu fara a ranar layya yau mu yi za mu yi sallah thumma narji'u sa'annan mu koma fanan haru mu yanka ragon layya aw mututi shago a rakumi na layya man fa'alahu wanda yayi haka faqad asaba sunnatana ya dace da sunnan mu wa man zabaha qablu fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi duk wanda ya yanka abin layyarsa kafin a je sallan idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nama ne ka yanka gidan ku za a ci amma layya dai kan ba da ba sai in an sau da sallar idi laysa min an-nusk fi shay'in fa qama abu burdata sai wani sahabi da ake ce da shi abu burdata ya tashi ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halin kasancewa shi abu kafin ya zo ranar idi da safe kafin ya fito sai yanka dabba ya yanka abin layyarsa fa qala sai ce inna indi jaza'atan sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da akuya wacce take karama shekarunta bai isa ba فقال كما قال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك yace tun da kayan ka wancan na safe bai yi ba yanzu kuma abin da ke hannunka kenan manzon Allah ya bashi izini je ka yanka wannan layyar ya yayi amma ban da kai ba wanda ya halatta yayi da irin wannan dabbar da za ka yanka قال مصرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم إتي من الله صلى الله عليه وسلم إتي من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين إتي دو وان ينكا بل ليسا باين صلى إيدي إتي أيتي صلى ليسا تاكتا سأنكم يا داتي لسنة مسلمين يا داتي لحنيا مسلمين يا داتي لجماعة المسلمين ma'ana duk abin da zaka yi to ake ka dace da jama'ar musulmai ba a son jama'ar musulmai da sarkin gari da limamin gari da jama'a suna wani bangare kai kuma ka je kana bangaren ka a ka saba musulmin musulmai قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه fa inna ma zabaha li nafsihi yace manzo Allah ce duk wanda ya yanka abin da yasa kafin sallar idi ya yanka da rago ne ko akuya gida za su ci naman abinci amma layya sai bayan an yi sallah wa man zabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimina babu qismatil imam al-adhiyya bainan nasi babin da ke bayanin limanin gari ko sarki ko shugaba ko shugaban kasa ko wane ne ya raba ma mutane ragunan da za su yi layya wannan matsalar imam al-bukhari a fakaice yana da wani mazhabi kenan ko in ya zamana ba wajibi ne akan su to dan ne za a ce sai liman ya baki shugaba ya baki abin abin da Imam Bukhari ke nufi kenan mun gane ko قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال يسير قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا من زم الله صلى الله عليه وسلم يربى مصحبنسا دبا ليا wannan aba wannan wannan aba wannan wannan aba wannan in sarkin gari ko shugaban kasa ba za ka yi haka ba sai a je a sau a kawo a sayar musu da araha kana da naira ɗari biyar suka sai ragon layya za a ji wahala ba za a sha wahala ba ko sai manzo Allah ya rarraba masa habbansa fasarat li uqbata jaza'atun sai a ba wannan a ba wannan a ba wannan to akwai wani sahabi sunansa sa uqba sai rabonsa sai abin da ya samu yar karamar dabba ce فقلت يا رسول الله صارت جزعة قال ضحي بها إذا يا من الله ده أبين لنا سامو يا من الله تيجي كي لي ده وانا أبين يا وداكر معنى رخصة شيء ماشي كما يندى وانشي أكا يما رخصة أكا وانا أكا يما رخصة باب الأضحية للمسافر والنساء إذا باب لك بيان yin layya ga matafiyi haka mata za su yi layya ko ba za su yi layya ba za su yi قال حدثني مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ce an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda manzon Allah ya shigo wajenta wa habat bi sarifa halin kasancewar ta yi haila a daga makka kenan za su dawo madina qabla an tadkhula makka kafin su shiga makka ma'ana zuwa makka kenan wa hiya tabki sai manzo Allah ya same ta tana kuka fa qala malaki sai ce me ya faru ne me ya same ki ana kishi hala haila ya zo miki ne قالت نعم كيف تقول قال كما الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يقول باب داموا كرك في داموا وأن هيلا دنفاسي وأن الأمر راني دا يجرب ما تأن أدم mun gane ko faqdi ma yaqdi alhaji je kiki duk aikin da alhaji zai yi ma'ana da take ganin tunda an zo aikin haji sai ta sabayi gari ta yi haila ko sai tana ganin to yaya za a yi kenan ta shiga cikin wani hali sai manzo Allah ce wannan jarraba ce daga Allah madaukakin sarki ke je ki duk aikin da alhazai za su yi gaira Allah ta tufi bil baiti abinda ba za ki ba kadai kada ki je ki tsawafin Ka'aba saboda ba ki da sarki da za ki shiga amma sa'i baina Safa wal Marwa da sauran ayyuka za ki yi falamma kunna bi mina yace da suka kai mina utitu bi lahami bakari sai aka kawo musu naman saniya fa qultu ma hadha sai ta ce menene wannan قالوا تسكتي ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai aka ce wannan kuma na mafa ya ka ce ai manzon Allah ne ma iyalansa layya da sa ina mahallu shahid na Imam Bukhari ce al-ubdiyatu lil musafir wal nisa'i eh صح رسول الله صلى الله عليه وسلم eh بالبقر yake ba da ma'anar ne matafi ko to shi mai ce wani sa'i an azwaji yake an azwaji ba haka bane babu ma yushtaha min al-lahmi yawm an-nahari yace babin da ke bayanin ranar sallah ana jin sha'awan ana kwadayin cin nama ana son a ci nama haka ne saboda wani daga daga sai daga bana sai hmm. saboda Imam al-Bukhari da yawa an kaga ya kawo wani babi yana yana yi ma wata matsala ce raji mun gane ko mhm. saboda an samu wata rana sayyidina Umar lafiya Jabir ibn hina lafiya Jabir ibn Abdullah wa ma'ahu hammalu lahmin bi dirham فقال له ما هذا فقال يا امير المؤمنين حرمنا الى اللحم وترى سيدنا عمر يحضر جابر انا دوكي da abinci ce me wannan yake ai nama ne ake tafiya فقال له اين تذهب هذه الايه yace jabir nama aka ɗauka za a je a ci lalle kun amni ke kafa ana jin dadi ina me za ka ce cikin azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha mun gane ko to shi ne aka ce ai wannan ranar sallah ce ranan sallah kuma ana bar mutane su tsarara su sake su ji daɗi su ci abinda da watakila ba za su ci ba sai kuma baki ne naman rago naman saniya naman menene ranar sallah yau mai ba haka bane قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة manzon Allah ya fada ranar sallah babban sallah wanda duk ya yanka ragonsa ko dabban layyasa kafin sallah falyu'id ka sake yanka wata dabba don wanda ka yanka kafin sallar idi ka yanka ne za a ci nama a gida amma idi sallar layya ba ta yi ba فقام رجل فقال ya رسول الله إن sai wani sahabi ya ce ya manzo Allah yau fa inna hadha yawmun yushtaha fihi al-lahm wa zakara jiranahu yace ya manzo Allah ai yau rana ce da ake bukatar nama ana kwaɗayin nama ina da makota na ba sa samun nama da su suna bukatar nama yasa da na waye gari kafin zo iri sai na yanka dabba ta ma'ana ya ga makotansa mabukata ne shi kuma ba zai iya kullum ya ba su nama ko rago ko to yau ranar sallah ce sai ya dauki daman wannan bari ya yalwata ma makotansa ya kyautata musu shine da aka waye gari kafin a je idi sai yanka dabbarsa wa indi jar'atun khairun min shatai lahmi yace ina da kuma wata ittifturna wace take ta fi dacewa ma da akuyoyi guda biyu fara hasa lahu fi zalika sai manzo Allah ce an baka izini je kai na da wannan abin da ka fada fala ajri ablagati ruhsatu man siwahu amla ne riwaya ce ban sani ba wannan ruhsa da manzo Allah shi kadai aka yi wa ko ya halatta wani sama ya haka in kaji an ce an yi wa mutum ruhsa to shi kadai ake nufi kenan ثم انكفى النبي صلى الله عليه وسلم الى كبشين فذبحهما yace sai manzon Allah ya juya wurin raguna guda biyu masu karo sai yanka su wa kama nasu ila gunaimatin fatawazzauha aw qala fatajazzauha da mutane suka rasu suka rarraba suka rarraba namu wannan yana nuna cewa ranan sallah babu wani kace kai kana da tsantsani ba za ka ci nama ba ba za ka yi kaza kaza ba wannan ranar kowane ne ko shugaban sufaye nan sai yayi murna an yaba na gaba nama ainihin babu man kala al-abha yawman nahari imam al-bukhari ce babin bayanin wanda yake layya ranan sallah kadai ake yin layya saboda an samu sabani wurin malamai ko me da me suka ce man qala inna al-adha yawm an-nahar ya'ni yawm wahid wa huwa yawm an Muhammad ibn Sirina yace layya ranar sallah kadai za a yanka layya tashi gari ya wuce وحكاه ابن حزم عن حميد ابن عبد الرحمن أنه كان لا يرى النهر إلا يوم النهر وهو قول ابن أبي سليمان وفي هذا الباب ke yanka abin layya malamai sun yi sabani wani suka ce ranar sallah kadai goma ga watan mai bil hijja za a yi layya wani suka ce a a ranar sallah da kashi garin sallah wani suka ce ranar sallah da kwana biyu bayan sallah wani suka ce da kwana uku ahaduha yawman nahari wa yawmani ba'dahu ranar sallah da ranaku biyu da ke bayan ranar sallah wa huwa malik وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنه وإنما لم يجك سكتيرانا صلى da kashe gari kashe gari kwana biyu bayan ranar sallah duk sa'an da Allah ya hore maka kai lai ya tayi ibn al-qassar wa zakar ibn wahab an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu asani magana ta biyu magana ta farko mazhabin Imam Malik shine ranar sallah da kwana biyu bayan sallah mun gane ko mas'ala ta biyu arba'atu ayyamin kwana hudu ne ranar sallah yawmun nahari wa thalathatun ba'dahu ranar sallah da kwana uku bayan sallah wa huwa qawlu afa والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وروي ذلك عن علي وابن عباس suka ce. sayyidina ali da eh, abdullahi na abbas suka ce ayyamun nahari al ayyamul al ayyamul ma'lumat yawmun nahari wa salamatu ayyamin ba'dahu suka ce ranar sallah da kwana uku ko ya zama kwana nawa kenan hudu kenan asfalis mazhabi na uku yawmun nahari wa sittatu ayyamin ba'dahu ranan sallah da kwana shida bayan ranan sallah kwana nawa kenan kwana bakwai a wannan mazhabin duk sa'an da ka samu kayanka layyanka tayi وهو قول قتادة مذهب قتادة كنا الرابع عشرة أيام ويسوق مسكة فانا قومني رانا صلى دفانا ترى حكاه ابن السين الخامس مذهب نبير إلى آخر يوم من ذي الحجة روي عن الحسن البصري tun daga ranar sallah har wannan watan ya mutu ran da Allah ya hore maka yanka ka samu layya yayi ne ya haɗe amma zance mafi inganci shi ne wanne ne nawa wannan duk da kake gani manya manyan malamai ne manya manyan malamai ne in shahadi ne wani ya dace wani ya kuskure قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا Ayyub, عن Muhammad, abinda ذاك الى la'akari da shi ne wanda yake ranar sallah kadai ne wanda yake ranar sallah da kwana daya wanda yake da kwana biyu wani suka ce kwana uku ranar sallah da kwana biyu mazhabin imam malik kenan da wanda ya faɗi wannan da wanda ya ce har karshen zulhijja ranar sallah za a yi layya dan Allah ai akwai bambanci ne yawa tsakanin ko amma wancan ba shi da hali ya kafirta wannan wannan ba shi da hali ya kafirta ko da yake an sha bamban ko tunda matsala ce ijtihadiyya قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض yace zamani ya sake kewayowa ya dawo akan lissafi daidai kamar yadda lissafi yake randa Allah ya halitta sama da kasa Allah ya halitti duniyar nan shekara wata goma sha biyu ne Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Thani Jumadal Awwal Jumadal Thani Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Zulqa'da Zulhijja wata ni goma sha biyu to sai Larabawa jahiliya suka zo sai suna cancanza lokutan don akwai lokutan da ba a ba su ba daman ayyaki in suna son su yi yaki wannan watan ya dace wannan wata ne da ba a yaki sai su canza masa suna sai a canza har muharram ya zama kaza kaza ya zama kaza kaza ya zama kaza ke a shine a ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufri mun gane ko to shine rannan da yake lissafi ta dawo muharram ya koma wannan ma wannan ya koma wannan to lokacin da manzon Allah zai wannan magana da canje-canjen da suke yi sai ya dace daidai an yi canje-canjen har ya dawo kan yadda yake daidai a cikin lissafi shine manzo Allah ce az-zamanu mubtada nan ko qad istadara istadara shine jumla fi mahalli rafi khabar mubtada nan ko yace zamani ya sake dawowa kaman yadda yake da yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda as-sanatu 12 shahra manzo Allah ce shekara wata goma sha biyu ne minha arba'atun hurumun a cikin watanni goma sha biyu din nan akwai wa'ansu watanni guda hudu suna da matukan alfarama إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله منها أربعة منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ma'ana watanni guda hudu din nan duk wata Allah duk ranar duniyar nan Allah baya so ka saba masa amma wa'annan watanni hudu suna da daraja kan wasan waninsu da cewa sabon Allah a ciki ya fi muni minha arba'atun hurum manzo Allah ke cikin wa'annan watanni goma sha biyu akwai wa'in watanni guda hudu da suke da matukan alfarma salatun mutawaliyatun watanni guda uku suna jere sune zulqa'ada wa zulhijja wal muharram zulqa'ada zulhijja al muharram wa rajab mudara da kuma rajab na mudar allazi baina jumada wa sha'ban da rajab na mudar me yasa aka danganta rajab zuwa mudar mudar wata kabila ce ta fi kowa girmama rajab sai su aka ce rajab mudar mun gane ko sa'annan sai manzon Allah ya tambaye shi ce ayyu shaharin haza wane wata ne wannan watan da muke ciki kulna Allah wa rasuluhu a'lam manzon Allah yake bayani yake jawabi a cikin taron duniya baki daya yake musu jawabi yake lallai bayan yake wane wata ne muke ciki yanzu suka yi tunane suka yi tunane watan da muke ciki kowa ya sani yaya kuma manzon Allah ya tambaya watakila wani al'amari ya canza ne sai suka mai da ilimin wannan abin suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam fasakata sai manzon Allah ya shiru hatta zananna annahu sayusannihi bi ghairi ismihi har suka zaci cewa za a canza ma wannan wata suna قال كما الله صلى الله عليه وسلم يقول أليس ذي الحجة, ذي الحجة با وطن ذي الحجة بني قلنا بلى سكتي حكى الأمر التي قال أي بلد هذا sa'annan kuma yace wani gari muke wani gari ne wannan makka ake kuma aka tambaya wani gari ne kulna Allahu wa rasuluhu sai muka ce Allah da manzansa su suka sani kasa kata sai manzo Allah ya shiru hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi har suka zaki cewa za a ba makka wata wani sunan daban qala alaysa albalda al lil ahd dhihni alaysa albalda ba wannan garin makka ba garin makka muke ba kulna bala suka ce haka al'amarin yake dan duk tambayar da ta zo da kore nafi in kace na'am ka kore kenan alastu bi rabbikum in ka ce na'am ka kafirce in ka ce bala ka zama musulmi alastu bi rabbikum qalu bala alastu kaza alastu kazalik amma aka ce alastu bi rabbikum alaysa kadhalika ce na'am mana ka ce eh ba haka din bane kulna sai muka ce bala haka al'amarin yake cikin kasan makka muke kala fa ayyu yawmin hadha wace rana ce wannan yau Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa su suka sani fasakata sai manzon Allah ya shiru hatta na, zananna annahu sayusannihi bi ghairi ismihi har suka zaci cewa yau ranar sallah in na za a canza mata suna qala sai manzon Allah ya ce alaysa yawman nahri ba ranar sallah bace qulna bala suka ce haka al'amari yake ranar sallah ce qala sai manzon Allah ya ce fa inna dima'akum ku sani cewa jininku wa amwalakum da dukiyarku qala muhammad muhammad ibn sirin ne riwaya yace wa ahsibuhu qala wa a'radakum yace ina tsammanin manzon Allah yace jininku da dukiyarku da mutuncinku duk baki daya alaikum haramun haramun ne wani musulmi ya taba jin musulmi ko ya taba dukiyarsa ko ya ci mutuncinsa manzo Allah ce haramun haramun ne ka hurmati yaumikum hadha kaman haramcin ranar sallah fi baladikum hadha a cikin kasan makka fi shaharikum hadha a cikin wannan wata mai alfarma jawabin da manzon Allah yake nan ko ai mun ga majalisar ɗinkin duniya kenan inda ake dinkin duniya kenan inda ake adalci kenan inda ake bayyana zaman lafiya inda ake ba kowa sa kenan ba zalunci ba bambanci ba titi ta wani ba wannan nawa ne wannan ba na a'a kullukum li adama wa adamu min tura inna akramakum inda allahi atqakum sai da ya tambaye su wani wata muke suka ce yanzu ana cikin watan zulhajja sa'annan ana cikin makka kuma ranar sallah manzo Allah zai tambaya wace rana muke yau ai dan kira ya su fahimci wani abu daban da suka ji ya ce wani wata muke sai suka ce Allah da manzo su suka sani tunda manzon Allah na nan ana saukar da wahayi sai ka yi an canza al'amari ne za sai suka mai da ilimin haka zuwa ga Allah da manzansa yace wani wata suka faɗa suka suka suka ce Allah da manzansa suka sani yace wani gari a cikin wani gari wata rana sai da duk kowa ya tabbatar da cewa waɗannan haramci alfarma uku sun hadu wata mai alfarma a kasan makka mai alfarma ranan sallah mai alfarma Sa'an nan sai mazan Allah ya yi musu misali dama in ana son ka san darajar abu ko ka san bambanci tsakanin abu sai a fito maka abin abinda ka da shakka ko kwankwanto a ciki sai a buga maka misali mun gane ko da mutane ke shakka cikin menene matsayin mace menene matsayin namiji yaya aka al'amari yake za su zo daidai ne ko akwai bambanci bambanci din nan na wulakanci ne ko kowanne na da aiki sai Allah ce wallahi idza yaghsha wan nahari idza tajalla duk mai hankali yana shakka cikin cewa akwai bambanci tsakanin rana da dare kowa ya sa akwai bambanci ko amma akwai wanda ya taba cewa wani a cikin dare da rana ba shi da amfani kowanne na da nasa amfani da nasa muhimmanci yace wallahi idza yata wan nahari idza tajalla sai wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum lakatta inna sa'yakum la shatta yana nuna manzo Allah na fada musu ya ku al'umman duniya har ana da kasa ku larabawa da kuke cikin kasan makka kun san darajar kasan makka kun san darajar ranar sallah kun san darajar watan zulhijja sannan kuma aka ce muku akwai watanni guda hudu da suke da alfarma cikin su zulhijja babu wani wata shakka da za ta karsu a cikin zukatansu sai da suka natsu suka fahimci maganar matsalar haka take to sai manzon Allah ya ce jinin da dukiyarku da mutuncinku suna da alfarma suna da mutunci kamar yadda waɗannan abubuwa guda uku da da watan watan zulhijja da kasan makka da ranar sallah suke da alfarma suke da daraja ana girmama su haka yake wajibi ne akan ka ka girmama jinin dan uwanka dukiyar dan uwanka mutuncin dan uwanka في شهركم هذا wasaka alqawla ربكم yace a sannu za ku haɗu da ubangijinku duk inda rayuwa ta yi rayuwa ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba ta yi tsawo ko ba ta yi tsawo ba mulki ne sarauta ce ilimi ne dukiya ce komai ne ne rana ɗaya za ka mutu Allah zai tsayar da kai ya tambaye ka wasa talqauna rabbakum sannu za ku hadu da ubangijinku fa yas'alukum an a'malikum mm. Allah zai tambayi kowa ayyukan da yayi tun ran da aka haife ka kai wasannin ka tun ran da aka haife ki kai wasannin ki har ran da aka ce ka balaga ko kin balaga mala'iku musamman nan suna rubuta duk aikin da kai tun ran da ka shiga office har ran da zaka fita duk takardar da ka sa hannu eh ko a'a sai kai bayani ranar lahira dan me kace nan eh kace a'a dan me ka ba wannan izini dan me ka hana wannan dan me kai sai ka kawo hujja akan cancanta kai ko son zuciya kin ran da ka kujeran mulki kin ran da ka tara jama'a kin ran da ka tara dukiyarka kin ran da ka tara iyalanka wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum mm. za ku hadu da ubangijinku tabbas ne akwai wanda ke shakka cewa ba zai hadu da Allah ba kowane ne sai Allah ya tsayar da shi mm. Allah kuma sai ya tsayar da shi ranar tashin kiyama kai kadai za a tambaye ka ba wanda zai zo ya ce a'a ni ne na saka shi ko ni ne na ce yayi ko mu yake bi a'a kai kadai Allah zai tambaye tsayar da kai kai namiji ne ko ke ta mace abinda za ka samu sassauci a cikin ran aka haife ka kafin ka balaga wasanni da menene kake duk babu alkalami akan ka. Mm. ran da aka ce ka balaga har ran da har zuwa mutuwarka ran da aka ce kin balaga har zuwa mutuwarki ran nan duk sai aima mutum lissafi rana kaza lokaci kaza menene kaza kaje kaza kin je kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko kana da mutu yi ga takaddarka sai ka karba ka bude ka ce mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka har zero da nasara ta sai da Allah ya har abinda na fada har duk abubuwan da muka yi gashi wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada sa'an nan sai manzo Allah ya ce ala ku shaurara ku fadaka ku ji kowa ya kasa kunne ya ji fala tarji'u ba'di dhullala kada ku zamo batattu bayana fala tarji'u raja bima nasara la tarji'u ay la tasiru ba'di dhullala yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku zamo batattu bayana wannan ya kashe wannan wannan ya tsanke wannan wannan ya kyamaci wannan ku zo kuma ga sunan al'amurra ba su da iyaka kuma ba su da daɗi ala manzo Allah ce ku taurara li yuballighi ash-shahidu al-ghaiba wanda ya halarci wannan wa'azi wanda ya halarci wannan darasi wanda ya halarci wannan jawabi ya isar da sako zuwa ga wanda bai samu halarta ba fala alla ba da man ya bulughu an ya kuna au amin man sami au man Allah ke sai ka yi ka je ka biyo karatu ka zo ka je wa'azi ka je ka ba wani labari tana fada masa shi ya fi ka fahimta abin da ka ji sai ka yi haka mun gane ko yana yiwa ko baya yiwa wa kana muhammad idza zakarahu qala yace muhammad bin sirin ya kasance in ya faɗi wannan hadisi sai ce sadaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala bayan manzon Allah ya faɗi haka sai ce ala ku taurara hal ballaqtu ala hal ballaqtu yace na isar da sakona na isar da sakona na isar da sakona babul adha wan nahari bil musalla yace babin da ke bayanin yin sallah da yanka abin rabin layya a masalla inda aka yi sallar idi ma'ana liman zai zo sallah sai zo da ragosa ko akuyarsa ko saniyarsa ko rakuminsa abinda Allah ya hore in aka idar da sallah sai ya yanka dabbarsa nan izini kenan kowa ya je yanka nashi قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم يسي عبد الله يا كسنشي ينا سوكا دبا سكو ينكا ابن ليسا in في المنحر عند من الله صلى الله عليه وسلم في ينكا دبا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى محل الشاهد هنا يتي من الله لا ينكع بل يسع أو عند أكل صلى باب في الأضحية في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين وينكر ne mm. yace babin da ke bayanin cewa manzon Allah yayi layya ya yanka raguna biyu karo manya guda biyu waɗanda suke masu mm. wa وقال yahya ibn sa'id سمعت أبا أمامة بن سهل قال إتي أبو سعيد يتي يحيى سعيد يتي ناجي أبو أمامة ابن سهل يتي kunna nusamminu al-udhiyata bil madina wa kana al-muslimuna yusamminuna yace mun kasance a madina muna kawo ragunan da mu kiwon su su yi kiba su koshi Imam yana faɗar wannan saboda akwai wa'ansu malaman malakiya da suka ce bai halatta mutum ya kawo dabban laye mata yayi mata kiwo har ta sai ne girma ta koshi ta cika ta yi mai sai da suka ce a'a wannan bai dace ba to shine wannan sahabi ce a Madina mun kasance akan kawo ragon layya a kiwata dabban layya ta koshi shi ne yake nuna cewa ai manzon Allah ma dabbar da zai ragon da zai rayya zai yanka kosasshen rago ne karo mai mai kosasshe قال حدثنا adamu ibnu abi إياس قال حدثنا shu'ba يجي وقال ابن السيني كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لئلا تشبه لئلا تشبه باليهود وقول أبي أمامة أحق قاله الداودي قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن سهيب قال سميت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين wa ana udahi bi kabshayn mm. yace manzo Allah kasance yana yanka raguna biyu shi ma yace ni ma raguna biyu zan yanka mm. in liman bai sami abin yanka ba sai ya ce ku je ku yi ku yau bana Allah bai hore ba mm. liman in bai samu abin layya ba sai a sallah ya ce ya jama'a an ba da izini ku je ku yanka abin yankan ku bana liman Allah bai hore masa ba sai ne da darajarsa ta ragu yanzu ne ma daraja ta za ta ɗaukaka wata shekara ta zo sai na bakar ya ce laye babu hali ko a a a jin madina waye sai na bakar zai ce ka bani rago ya amma ya ce a'a da nan abin inda ake samun daraja da ɗaukaka ke da'ima inda za ka ka sai a bayar to ka tabbatar da abin ne mun gane ko ba da'ima muna kawo kisan Muhammadu Bello ba saboda in kace sahabbai ne su wa'ansu halitta daban ce sun rayu sun rayu da manzon Allah zuhudin su kuma yayin tafi sai a buga maka misali a sakkwato ba nesa ba tsakaninka da Muhammadu Bello yanzu shekaru nawa ya yi shekara dubu Me <laughs> shekara dubu ba ko to me ya faru miki shi ne sarkin musulmi aiko duk ba filata ne sakkwato karkashin wa yake karkashin Muhammad Bello yake ko to ya za a ce Muhammad Bello ya rasa nonon da zai shafara a gidansa inda a ce abinda ake so shi ake so a samu ba za a ce ya rasa nono ba ko to amma abinda ake nufi halal menene halal abinda Allah ya halatta ma shine naka amma haramun dan ka kwace ko ka wasa ma'ana kana halaka kanka shi ne ake bada misali da'iman dan mutane su tabbatar da cewa kowa kace zaka yi zaka iya yi in Allah ya yarda abin da yake bambanci tsakaninka da sahabbai